Bismillahi Rahmanu Rahim. Matar kabila kashi na takwas. Washe gari misalin karfe hudu da rabi. Nema, Ano ya fito daga gidansu a cikin motar babansa, ya hanyar gidansa Adama. Tuki yake a hankali har ya iso gidan ya yi fakin motar a waje. Kafin ya fito, ya ga Adama ta fito daga ɗin gidan. Sanye take da doguwar riga Amigrin. Gelanta shi ma kalan kayan ne, ta yane dukkanin jikinta da shi. da yake yalwatacce ne. Fuskarta babu wani kwalliya sai kwallon da ta saba sakawa idanta, da ke ƙara fito da kyanta. Duk da zamanin ana jan gira da kwalli, amma Adamu kwata-kwata ba ta yi, don gashin giranta baki ne wulik mai ɗan cika. Ɗan ƙaramin bakinta ne yau ta saka wajen baki 24 hours ɗin nan, wanda ya yi bala'in ƙara fito da fatarta. Wanda yau ta shafa wa farar foda. Tafiya take yi a nitse kuma a hankali, tamkar mai tausayin ƙasa. Kanta kuma a ƙasa ko da yaushe. Har ta wuce Anwar bata ma lura ba da shi ne a wurin. Shi kuma gogon gaba ɗaya hankalin shi ya tafi ga kallonta, wanda har ta ɓace bai ma sani ba. Sai ma gizo da take mishi tana mai murmushi. Firgigit ya farka dalilin wani yaro da ya shiga gidan, yabban ko ƙofar da ƙarfi. Juye-juye ya fara ko zai ganta amma babu ita. Ribas ya yi, ya hau titi inda yake zaton nan ta yi. A hanya ya ganta tana tafiyanta a hankali, ya zo ya wuce ta a hankali. A tunanin shi za ta tsayar da shi. Ganin bata mishi sannu ba, ya sa ya tsaya can gaba har ta iso gurin motar. Da yake ta gane motar, da saurinta ta isa gurin da niyyar gaishe da babban nata. Babba? Haha, Ya Anwar, ai ban gane ka ba, ina wuni? Ta faɗa tana leka cikin motar. Ina za ki je? Ya tambaye ta cike da kishi. Dan lura da yayi wasu masu shagunan bakin titin sun zuba mata ido lokacin da take tafiya. yayi waliman auren ƙawata zan je, a nan gaba kaɗan. Ta ba shi amsa cike da tsoron kar ya hana ta zuwa, dan zai aikata. Shi ne ba za ki sa hijabi ba? kuma don tsabar ke nuna kin girma har da saka jambaki tukunna ma Wai ce ki fito ke kaɗai wallahi duk yaran ba sa gidan sun tafi islamiyya ne kuma hijaban nawa babu wanda ya yi macin da rigan ne shi ya sa na saka gyalan, kuma dai ya yi gyalan babba ne fa ya rufe min jikina kallon ta ya tsaya yanayi cikin harara ya ce ki shigo mu tafi ƙoƙarin shiga baya ta yi ya dakatar da ita ta hanyar cewa ni direban ki ne gaba ta shiga kuma a gurinsa babu musu don ta san gida zai mayar da ita babu wani magiyan da za ta yi mishi sanin abin da yake so yake yi ƙwalla ne suka tare a idanunta kana suka zubo kan kyakkyawan fuskarta A daidai nan Anwar ya yi wa motar ki, jiyo zai canza giya sai ya hango hawaye kwanta a fuskanta. Me ya same ki? Ya tambaye ta. Duk ran shi babu daɗi ganin kukan da ta fara. Babu komai, ƙasa ne ya faɗa mini ido. Ta mashi ƙarya ne, tana share hawayen fuskarta. Ta ina ne gidan? Ya kare tambayanta bayan ya haura titi. Da mamaki ta yi saurin ɗago daren idanunta tana kallon Hassan Fes ɗin shi. shi ma ta ya yi ya mata wani murmushin da bata taɓa ganin irin shi a fuskarsa ba a lokaci ɗaya ta ji wani abu ya daki zuciyarta wanda ya haddasa wa zuciyarta bugawa da sauri idanunta da suke sarƙe cikin nasa ta yi saurin yin ƙasa da su tana mai jin nauyin kallon shi a karo na farko a rayuwarta ba wai tsoro ba gidan alhaji ga dangane ta yi ƙarfin halin faɗa ganin sun kusa wuce layin. Da yake mutumin shi ma sananne ne, ɗan siyasa, ta san Anwar ya san gidan. A bakin gate ɗin gidan ya yi fakin. Adama da jikinta ya mutu tun ɗazu, ba ma ta san an iso ba. Don wani irin abu da take ji game da yayan nata cikin mintoci kaɗan da suka wuce, wanda har yanzu ta kasa fassara menene. Zungurin kanta ya yi da yatsan shi ta juyo a tsorace murmushin ɗazin ne a fuskarsa wannan karan kamar ya fi da zuciya cikin murya salilliya tamkar mai raɗa ya ce amdina ‘yar ƙauye ta ji daɗin mota har ba ta san an iso ba ya yi winkin ido sosai ta ji kunya ya rufe ta ta kawar da kanta gefe ta yi ƙasa da kanta yayin da zuciyarta ke bugawa da sauri tana maimaita sunan amdina a ranta zaki latifa na ga alama ba kya son rabuwa da ni ko da sauri ta fice daga motar ta rufe tuwaigo a hankali don ji ta yi idan ba ta kalli kyakkyawar fuskarsa ba ba za ta iya tafiya ba Washin lafiyanta kuwa? Me yake ƙoƙarin faruwa da ita ne? Na gode, ta ce da shi cikin wata sassanyar murya da bata san tana da shi ba. Ina jiranki har a tashi. Ya faɗa yana shafa kwantaccen gashin kanshi mai santsi. Tafiya ta fara yi har ta isa bakin ƙofar gidan. Tsayawa ta yi cak cikin kwaɗayin ƙara tozali da shi. Alwar da ke mota ya zubo narkakkun idanun shi a kanta. Ya gyara zama a ran shi yana fatan ko sau ɗaya ta juyo ya ƙara ganinta. Wani irin yanayi suka shiga dukkansu, wanda suka kasa fassarawa, especially Adama wanda take bakuwa a wannan fannin. Juyawa ta yi tana murmushi, suka haɗa ido. Wawan ajiyan zuciya suka sauke a tare, kana ta yi saurin shiga har tana karo da gate. Ya yi murmushi, kana ya jingina a jikin seat, zuciyarsa cike da matsanancin so da tunanin andi. Tana shiga ta samu ana yi wa amarya huda da kwalliya. Ga wata mata mai mitan cewa malam ya zo su ake jira fa. Ba su ƙari minti biyu ba suka gama. Adama ki yafa min gelena irin naki, ya mini kyau. In ji amarya huda Adama ta yafa mata gyalen after dress ɗinta. Da sauri suka fita gurin waliman, wanda za a yi a harabar gidan. An yi walima lafiya, Malam ya yi wa'azi mai shiga jiki na zaman aure. Amarya tun daga lokacin ta fara kuka. Adama mai zuciyar tausayi ita ma ta fara matsan kwalla cike da tausayin ƙawarta. Bayan an tashi, Anwar ya zubo ido yana ziran fitowar Adama. Ganin mata na ta fita tun ɗazu, shiru-shiru, babu alamarta. Fita yi daga motar, ya jingina ya zuba gyaɗin ido. Hannu ya ɗaga wata budurwa da ta fita tun ɗazu daga gidan. ta tsaya wani shago nan kusa da shi nufan gurin shi ta yi tana wani kwarkwasa kawar da kai ya yi don haushi ma ta bashi sannan ka malam sannin ki na ce ko kin san wata adama umar kawar amarya ce adama na santa tare muka gama makaranta ai ni suna na hajara ismail ko ka kira ni cute hajara em kai yayanta ne Eh, don Allah kira min ita. Yana faɗan hakan ya shige mota, ba tare da ya ƙara kallonta ba, ita kuwa gaba ɗaya ya tafi da imaninta. Gaskiya a jinsa, ya burge ta. Da sauri ta koma ciki, ta samu su Adama har yanzu suna faman kuka. Tsaki ta ja don ba ta ga amfanin kukan ba. To gwanda ma amaryan, Adama kuma kukan me take yi? Dama tun a sukul ba wani shiri suke yi da Adaman ba, dalilin Hajara ta ci karwar kai. Saƙon Anwar Hajara ta faɗa wa Adama tana wani bubbuga bayanta, alamar rarrashi. Hakan ya ba wa ƙawayensu mamaki matuƙa. Sallama Adama ta yi musu da alƙawarin gobe za ta dawo a kai amarya tare da ita. Tare suka fito da Hajara tana wani rirriƙe ta don dai kawai ta samu shiga a gurin yayanta. Kaka kanwar mu na taya amarya kuka ko? Ta faɗi a shagwabance bayan ta buɗe Adamu mota ta shiga. Kanwarki, waye kanwar taki? Adamu ta tambaye ta cikin rashin fahimta. Dariya hazara ta yi ta langobar da kai jikin wanda motar ta ce, hmm, Ki tambayi yayanki, Ba Anwar kaɗai ba, hatta Adama ta yi mamakin jin furitinta. Sai da ta yi dogon tunani na sakon goma, sannan ta gane inda magana Hajara ta dusa Wani haushi ne ya murtike ta, ta galla mata harara. Kana ta ja murfin motar da ƙarfi, saura kaɗan ta haɗa da yatsan Hajarar. Murmushi Anwar ya yi, ya kunna motar suka tafi. Hajarar na ɗaga musu hannu a zuciyarta tana tabbatar wa kanta ta samu mijin aure, ko da Adamu ba ta so. Ƙarfin hali A dashen manga a hanya anwar ya lura da yadda adama ta ke fuska ya yi shiru bai ce mata uffan ba ita kuma ta ɗora ɓacin ranta kan cewa don ba ta shiri da hajara ne ga shi da alama anwar ya mata maganarsu wani saki ta ja wanda ba shiri anwar ya juyo yana kallanta jin alamar ita yake kallo yasa ta juyar da kanta gefen windo ta kara haɗe fuska shi ma kawar da kan shi ya yi ya ci gaba da tuƙin shi har suka iso gida. Ba godiya ta fara ƙoƙarin ɓalle murfin ƙofar cike da haushin yayanta, ya kula school rival ɗinta. Ke, ya ce da ita, daga kausar murya ganin tana ƙoƙarin raina shi. A tsorata ta juyo suka koma Tom and Jerry, ba Love Bet ɗin ɗazu ba. Na'am yaya, ubi me aka miki da yake kumburi-kumburi haka? ke ku bubuwa ce kuma don tsabar kin fara raina ni sai ki fita babu godiya tukunna ma na ce na gama da ke ne ya karasa maganar kamar ya make ta hakuri ta fara bashi tana da nan sanin suke fuskarta a gare shi har tana tunanin maganar umma ne ya fara zama gaskiya yaya in tafi ne ta tambaye shi ganin bai kare cewa komai ba tsawon mintuna biyu da suka wuce Gobe za ki je bikin ne? Shi ma ya tambaye ta cikin sanyin murya, kamar ba shi ya mata faɗaɗa ɗazu ba. Eh zan je gobe. Ƙarfe nawa? yi wani abu ne? Ta tambaye shi cike da mamakin tambayoyinsa. Ki bani amsa mana. Ƙarfe sha ɗaya na safe, bayan an ɗaura aure. Ki shirya, zan zo in ɗauke ki. Fice min a mota. Tana gani ya cilla kan titi bayan ta fice masa daga motar. Ta bai baki ta yi ranta bai so ba, da ya ce zai ƙara kai ta gobe, ko dai ta fasa zuwa ne. Washe gari haka ya zo ya ɗauke ta, kamar yadda ya faɗa. Da za a kai amarya ya hana ta shiga kowanne mota, na ‘yan kai amarya, dolenta ta haƙura ta shiga tashi, ita da Hajara, da ta makale mata tun da zuwanta. Bayan sun isa gidan amarya ne, ya ce Adamu ta shige cikin gidan, zai yi magana da Hajara. A sanye ta bar gurin tana ganin? Wannan raini ne ai. Ita ko Hajara, murna kamar ta taka kan jariri, sai washe haƙora take kamar so kuwa. Tambayar ta yi dalilin da ya yasa take shige mishi. Ita ko Ba sanya ta bayyana masa sirrin zuciyarta, wanda tun da ta fara magana yake ganin wautar ta a fili. Duniya ta zo ƙarshe, ‘yar ƙaramar yarinya da ita, wai shi za ta tsayar a ta kalle shi cikin ido ta zai tana son shi? A nitse ya faɗa mata, ta daina shige mishi. Don shi baya santa kuma baya son raini, sannan ya ce mata yana da matar da zai aura. Don Allah yayan Adama, wallahi ina son ka. ki rike sauran mutuncinki da kimarki ta mace. Ya bada cikin ruwan sanyi yana kokarin shiga mota. Yana barin gurin ta shige gidan da gudu tana hawaye. Ana tambayar ta lafiya? Ta ce ba ta jin daɗi ne, za ta koma gida. Jakarta ta karɓa, ta musu sallama. Kan an jima? In ta ji sauƙi za ta dawo. Adamu ko daɗi kashe ta yayi, don ta tabbata Anwar ya yarfa ta ne amma haka ta danne murnanta ta yi wa hajara ɗin sannu da jiki yayin da hajara ɗin ta danna mata harara ta fice har aka gama bikin bata dawo ba anuwar kuwa haka ya ci gaba da dakon soyayyar adama sannu sannu ita ma ta fara jin sha'aranta dalilin da ya daina hantarar ta kenan kuma ita ma tana iya bakin ƙoƙarinta ganin bata yi masa laifi ba A haka shakuwa tsaftatacciya ta shiga tsakaninsu, inda iyayensu suka zuba musu ido suna jiran har sai ɗayansu ya kawo magana gurin manya. Duk da irin soyawan halayen shi game da Adama, bai furta mata so ba, wanda shi kanshi ya rasa dalilin mesa Ganin har kusan wata biyu da sasantawar tasu, amma babu labari, ya sa baban shi ya kira shi ya tambaye shi, shin ko ya samu matar aure? ya ce ya yake so. A ranar ‘yan uwa biyu sun yi murna ƙwarai kuwa da gaske, inda suka tsayar da biki wata hudu masu zuwa. Adamu ba tashi jin labari ba, sai bayan kwana uku da zancen. Sosai ta kaɗu ta kuma tsorata. Kwata-kwata ba ta taɓa tsammanin abu makamancin haka zai faru ba. Ta san dai a yanzu ba ta ƙin Anwar, kuma ba ta son soyayyar shi. ba ta so ta aure shi so yadda take nuna mishi ne uwantaka ne ina ita ina anwar wani irin rayuwar aure za ta yi da mutumin da ko a mafarki ba da taɓa tunanin haka ba anya iyayenta su mata adalci da ba su tambaye ta ra'ayinta ba sai dai ba ta nuna musu ba ta so ba ganin yadda suke saka mata albarka farin ciki fal a fuskarsu tabbas za ta iya jure zama da yayin nata muddin za ta dinga ganin iyayenta cikin farin ciki, kuma bayan mugunta da son girma irin na yayanta. Ita kanta shaida ce baya da wani mummunan hali, ko da ba ta sami irin mijin da take so ba, za ta iya haƙura da yayan nata. Shi ko Anwar wani ɓangare bai ji daɗin shigar sauri da iyayensu suka musu ba. Ya so a ce ya furta Adama kalmar so kafin ta ji maganar aurensu. Ya san dole ta ji abin bambara kwai. namiji da suna Hajara. Gidan ango Musa ya yi niyyar zuwa neman shawara don ya tabbatar wa kansa sani cewar Adami za ta kullace shi duk da bata nuna iyayensu cewa babu batun soyayya tsakaninsu ba. Wannan kenan. Gidan Musa da kenan cikin Baucin Anwar ya sauka a bakin kofar gidan ya ajiye babur ɗin shi ya yi nokin kofar gidan. Wayar shi ya ciro, ya kira Musa, ya ce ga sha ƙofar gida. Minti ɗaya Musa ya fito suka shiga. Anwar ya ba labarin duk abin da ya faru. Moses, me ke damun ka ne? Na ganka sukuku haka. Ina sirayya, amaryarka. Anwar ya faɗa yana kallon abokin nashi, da ya yi tagumi ya zuba mishi ido. Tana bacci. mu ci abinci sai mu yi maganar anise. Musa ya ba shi amsa, kana ya fita zuwa kicin, ya ɗauko musu abincin da drinks. Ni a ƙoshe nake, kai dai ka gama sai mu yi maganar kawai. Ba za ka ci girki na ba? Ko ka manta irin yadda kake roƙona na girka maka indomi ne a makaranta. Da mamaki Anwar ya dube shi ya ce, Sure ba ta da lafiya ne? Ka girka abinci da kanka? Lafiyar ta kalau, ka ci abinci kai kam. Haka Musa ya ci abincinsa da sai ya ƙoshi. Kofar gidan suka fita suka zauna. Musa ya fito musu da kafet suka zauna a ƙarƙashin bishiyar nim. Ya kake ganin zan yi? Anwar ya faɗa bayan ya gama koro bayani. Musa ya gyara zama ya zuba tagumi yana kallon shi, a ran shi yana cewa, ba ka da damuwa, ka je ka same ta kusa santa kawai, me abin ɓoye-ɓoye, tunda tana da labarin kai za ta aura. Abin da na sha faɗa maka shi zan maimaita maka, ka je ku fahimci juna, ka bar wannan shegen girman kan naka, ni kam wallahi mamaki kake bani, wannan wani irin ra'ayi ne. Idan kuma ba za ka iya ba, ka fasa auren kawai. Dama auren babu komai a cikinsa sai wahala. Sauke tagumin ya yi, ya jingina da bishiya, ya miƙar da kafafunsa. Na san akwai abin da yake damun ka Musa, ka faɗa mini menene. Anwar ya tambayi abokin nashi cikin damuwa, lura da yanayin shi tun da ya zo. Ka san komai na rayuwata Anwar, idan zan ɓoye wani sirri na. to kai dole za ka sani ka zama ɗan uwana shaƙiƙi na ba ni da kamar ka anwar dakatar da duk wannan da Allah gaya min kawai me yake faruwa Anwar ya kase shi dan gaba ɗaya kalamansa sai rikita shi baya son ya ga Musa cikin damuwa a cewarsa ya isa haka to masu sauraro a nan za mu dakata a kashi na takwas sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na tara domin jin yadda ta kaya Kar dai ku manta ku yi mana subscribe kana ku taba ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a kowane lokaci. Hasken Zamani TV, mun gode.